ta kure ko ina da ido tana mai tambayar kanta ina ne nan kuma jikinta ya bata wani gari ne security duk suka zubo musu ido amma a sace ta juyo ta kalle shi fuskar ta dauke da da ayar tambaya ya sakar mata murmushin da ya bayyana wushiryarsa saboda ya fahimci da tambaya akan fuskarta duk da bata furta ba ta ko ina security ne sai miko musu sakon gaisuwa suke yi cikin sakin rai Abdul ya amsa almukuri ako kasa amsawa ta yi don ita kunya ma suka bata manya-manya da su amma suke ta gaida ta motoci kusan hudu ke jere uku duk na security ne motar safara sol aka bude masa almukuri'a ta fara shiga kana shi ya shiga ahmed ya shigo gidan gaba kusa da direba security suka shiga tasu ba jimawa aka da motar suka fice a airport din abdul duk ya kosa su isa gidansa saboda azabar sha'awarta da ke kara turnike sa sai juyowa yake yi yana kallanta yana murmushin da almukuri'a ta rasa gane ko na menene ita dai ta ga fuskarsa na ta annishuwa tafiyar minti goma ta kai su kayataccen gidansa na gani na faɗa tun daga get ɗin gidan almukuri ake kallo har zuwa get na biyu zuwa na uku mamaki ya rufe ta ganin an kawo su gida ita ta sha wani airport ɗin za a kai su sai ya tafi inda ya ce zai je ita kuma a maida ta gida duk jikinta yayi sanyi nan take saka isa parking space ɗin gidan ba karamin gigita mata lissafi kyan gidan yayi ba har sai da ta ce wow duk da tana cikin tsoro da tunani ina ne na ya kawo ta Abdul da ya ji ta ce wow ya juyo ya kore ta da ido ya ga tana ta kallon gidan ta glass ɗin mota nan ya fahimci gidan ya mata kyau ne murmushi ya kara sakewa ya ce nan gidanki ne na baki shi kyauta almukuri ta juyo ta kalle shi bata fahimci me yake nufi ba ita fa duk a tsorace ma take kyan gidan ne kawai ya gigita ta ya manna mata kis kawai a kumatu ta juyo ta kalli gaba inda direba da Amal da Ahmad suke ta ga sun fita kar ki fito Abdul ya ce ta ce to ya bude murfin motar ya fita ya zagaya ya bude mata ta fito tana mai karewa gidan kallo su kuma kaf ma'aikatan gidan suka kara tsira mata idanu a zuciyoyinsu suke suke cewa wow kawai suke ta cewa na ganin kyawunta ganin sun kure ta da ido yasa yasa Abdul haɗe rai ya kamo hannunta cikin hanzari zuwa kofar da za ta sada su da babban falon gidan Ahmad ya rogo a guje ya bude musu kofar shiga cikin gidan suka sa kai tsoron da ke zuciyar kuri'a, ya yawaita ganin suna kokarin karasawa cikin wani irin dan kareran falo suna gama isa tsakiyar falon ta dago da ta dago ta zuba masa ido fuskar ta dauke da ayoyin tambaya Abdul ya hango ayoyin tambaya haɗi da tsoro a cikin idanuwanta. Ta tsaya tsaye shi ma nan a tsayin ya tsaya. Ya karaso zai rungumo ta, ta ja da baya haɗi da tambayarsa. Ina ne nan? Da bebanci. Abdul ya tsaya ya tsare ta da idanuwansa masu cike da sha'awarta. Duk a rikice yake kawai yana daurewa ne. Kara tambayarsa ta yi, ina ne nan? Tana mai shirin rushe masa da kuka. Da suka shigo cikin gidan sai hankalinta ya kara tashi ita dai ta san nan gidan ba gidansa bane na Kaduna Abuja State Abdul ya bata amsa a takaice har da wani dakewa nan da nan jikin almukuri ya dauki rawa wato Abuja suka zo ta ma a hanya ta ga an rubuta Abuja ba da sa waranta komai ba ta sha wata anguwa ce a Abuja ta sha wata anguwa ce Abuja ganin ta shiga tashin hankali ya sa shi cewa ki kwantar da hankalinki tafiyar ta wace aka ce sai gobe Shi ne muka zo Abuja gobe da sassafe zan tafi ke kuma a maida ki gida Abdul ya faɗa cike da kwantar mata da hankali ajiyar zuciya almukuri ata sauke nan take ta yadda da abin da ya ce ganin ta aminta da shi ya sa shi murmushi ya cire rigar jikinsa tana tsaye tana kallon sa ya cire wandon jikinsa again ya rage daga shi sai singlet da gajeren wando ya tsaya yana mai binta da kallon kwaɗayi kallo ɗaya ta masa ta ji jikinta ya yi wani irin yar ƙirjinta ya buga nan take ta ɗauke idanuwanta a kansa ki ɗaya ta sauke su kasa kunya take ji ta gansa haka nan daga shi sai singlet da boxers ki cire hijabin ki please ki bani abubuwan ki in tattaba dan Allah kin ji daɗi kin ji ya faɗa yana ware kafafuwansa da yayi maganar ji yake kamar an kara kunnun masa wutar sha'awa daman tun daga tunda ta ga ya cire kayan ta san akwai matsala matsawa ta kara yi sosai ba tare da ta cire hijabin jikin nata ba matsota da Abdul ya kare ya haɗi da ci gaba da cewa haba mukuri ana daga yau shikenan fa please ni fa ban da kowa sai ke please ya kare shi maganar yana maraire cewa sai da ta dago ta kalle shi tana son kalmar nan ta karshe da ya faɗa wato kalmar da ta ma lakabi da kalmar cuta karasawa yayi kawai ya jawo ta jikinsa ba da yadda za ta yi dole ta tsaya ta san ko ta ko ta bijire sai yayi dole tun da yana so ga shi gida su kadai bata ankare ba ta ji ya cire mata hijabi zuwa doguwar rigar da ke jikinta duka ya watsar ta rage daga ita sai pant din sai pant dan har yanzu ba sa bire take yi ba kure ta yi da ido hankalin sai kuma tashi ya cire rigar singlet din jikinsa ya jefar ya kuma cire boxers dinsa ya wurgar tana kallon sa saurin dauke idanuwanta tai saboda tozali da tai da zabgegiyar Alhaji Marsa wanda ta sa gabanta yankewa ya fadi. Agegece ya kara jawo ta jikinsa. Yana kokarin cire mata pant. Ta rike masa hannu, jikinta har yana rawa. Yayi ya cire mata pant ta ki yarda. Kyale ta yayi, ya kafa mata bakinsa akan kacir ta na hagu. Sai da ta sauke ajiyar zuciya duk ta bi ta gegece ta rode saboda wani irin tsotso yake wa kan nonon nata. Hankalinta in ya fi dubu sai da ya tashi. Ta limshe ido kawai saboda daɗi. ta kasa budewa ta kasa bude idanuwan nata sai da ya kusan minti 20 yana zuke mata kaciyar nonuwa ta ko ina ya zuka wancan ya dawo ya zuka wancan nan take jikinta ya gama sakewa tas kasanta ya fara kawo ambaliyar ruwan yauki Abdul ya saki nonuwan nata ya dago ya zuba mata ido idanuwanta a kulle suke nan take ya fahimci tana jin daɗi yana sakin kan nonuwan ta kai hannu ta taba kaciyar nonon saboda ba ta so ya sake saboda bata so ya sake ba yanda ya kashe tan ba karamin daɗi ya mata ba hannun da ta ɗaura tana ta murzar kan nonuwan nata ya ba shi tabbacin tana jin daɗi sosai ya kara gigicewar sha'awa kawai so yake yi yau sai ya ga kasanta da ba ta kaunar a gansa take ta faman adanawa cire hannunta yayi ya mai da bakinsa kan kaciyar nononta na dama ya ci gaba da tsotsansa ta sauke ajiyar zuciya haɗe da rungumo kansa kan nonuwan don ya tsotsa da kyau ta cusa hannayenta cikin sumar kansa jikinsa ya kara ɗaukar rawa ba karamin daɗi ya ji ba da ta cusa masa hannu cikin sumar kai nan da nan jikinsa ya gaza daukar su daman shi shi ke rike da ita tani jikinta ya sake zubewa su kai kasan kafet din falon ya mata rumfa Alhaji sa ta samu matsugunni a cinyarta ya sauke ajiyar zuciya saboda daɗi. hankalinsa kaf ya gama tashi bakinsa na kan kaciyar nononta yana tsotso dan dan cizawa yayi kaɗan, sai da ta zabara ta makalkale sa jikinta ya kara daukar shokin ta ji kamar ta sume masa ta sauke gigitaccen numfashi mai tattare da ajiyar zuciya na zallar daɗi hakan da hakan da ta yi ya kara gigita sa cikin dabara ya zama wandon jikinta ba tare da ta ankare ba sai ji ta yi kawai ya zare mata pant ya wurgar ya gwale mata kafafuwa ya cire mata baki akan nonuwa hankalin hankalinsa ya kuma tashi hankalinsa ya kuma tashi ji yake yi kamar zai yi hauka ya dago ya zubawa kasanta da ya gwalo ido wanda ke jike sharkaf da ruwan daɗi irin wanda kowace lafiyayyar mace ke zubarwa da an taɓata. ta wayyo Allah na kayan daɗi ya faɗa da karfi a haukace almukuri'a ta ji kunya ta kama ta tana kokarin rufe kafafuwanta Abduljalal ya ƙara gwale mata kafafuwa sosai yayin da Alhaji Bulamansa ta kara mikewa saboda ta ga haɗin daɗi Kai kai kai iskancin yau ya fi na kullum. Don haka ba zan karanto ba amin uzuri. Zan tsallaka mu gaba. Bai san shi jarababbe ba ne sai akan yarinyar sai Azhar ya barta. Sai da yayi one week yana murzata saran shi ya tsotsi can ya lashi can ya tandina Zuwa yanzu ta gane yau ya mata ya kawo ta garin Abuja. Ta yi ta mai maida ta Kaduna amma ina yaki to karan hauka ne ya cije shi ta ci kuka har ta kaji, ko bacci ba ta samu tana yi kwana yake yana ya mutsata wani lokaci ta ji daɗi wani lokacin ta sha wuya da a ce yi ɗaya biyu yake yi da ta ji daɗi amma sai ya ta yi fin kirga zuwa yanzu har kawowa biyu take yi ya koya mata jaraba iri-iri tun tana jin zafin matsar mata nonuwa da yake yi yanzu ta rage jin zafin sai dai fa tana wahala sosai ga rabin bacci sosai almukuri'a ta ci kuka kan ya maida ta kaduna amma ina dole ma ta gaji ta bari ta zuba wa sarautar Allah ido ga azabar takura ba ba sassauci ita dai bacci sai na rana na ranar ma in ya fita office take samu ta yi shi ya siyo mata kayayyakin sawa da na amfani da yawa hakan ya kara daga mata hankali sai take tunanin anya ba da ita zai yi 5 month din da ya ce zai yi ba in yayi tafiya Kirikiri yanzu ba ta zama da pant daga ita sai yan riga kawai take rayuwa a gidan in ya ga dama ma ya ce ta zauna masa tsirara in har yana gida kuma dole ta zauna tsirara ya yi ta ganin 'yan kayayyakinsa na daɗi ko bai taɓa ba sai ya yi ta kallo yana mata maganganun iskanci iri-iri so yake yi ya ci kasan amma sam bai ga hanyar shiga ba kuma yana cikin yunwar tsananin san ya shiga kasanta shi san bai ga inda zai ɗauke shi a cikin kasan nata ba ya taɓa gwadawa ya shige ta amma abu ya ki shiga ta sha ihu sosai ta ci kuka idanuwanta duk suka kumbura ranar ko komawa ko kawowa ɗaya bai samu yayi ba saboda kuka ta ringa yi sai da ya bige da rarrashi tun daga ranar bai kara kwatanta ya shigar mata kasa ba amma yana bala'in so a haka ma ya gama haukacewa a kanta ina ga ya shiga kasa kawai shi dai so yake yi ya ji ta ya ji ya take iya dangwale da yayi na kasan nata da Alhaji Bulamansa ya ji daɗi da bai taɓa ji ba. Ina kuma ga ya shiga gaba ɗaya, shi yasa yake so ya shiga ya ji ya yake. Karfe sha ɗaya bayan ya yi ofis ɗinsa yana zama kan kujerarsa ya ɗauki wayarsa ya yi dalin namba ɗin Dr. Musa yayin da Bluetooth Farisol makale a kunnensa. Bugu biyu ya ɗaga wayar zuwa lokacin shi ma yana nashi ofis ɗin. Gaisawa suka yi yayin da Dokta ke mamakin ganin kiran Abdul yau a wayarsa. zai iya kirga sau nawa ya kira shi a duniya bayan sun gaisa Abdul ya ci gaba da magana abokina so nake yi na tambaye ka wani abu please daga cikin wayar Dr. Musab ya ce yauwa ko da naji ni dai na san ruwa san baya tsami banza da dalilin kirana ina jin ka me za ka tambaye ni dan murmushi Abdul ya yana mai kara gyara zamansa akan kujerar da yake kai um please akwai gaban da ba zai iya daukar gaban namiji bane cike da rashin fahimta Dr. Musab ya ce kamar ya Abdul ya ci gaba da kwararo zance dan ya gaji so yake yi ya ji kayansa na iyo a cikin a jikin almukuri'a ina nufin mace wanda kasanta karami wanda in aka sa abu baya shiga irin da ba hanya sai yar karamar hanya shine nace ko akwai matan da ba za su iya daukar da namiji bane sai yanzu Dr. Musab ya fahimci me yake nufi sosai an zo wurin Dr. ya faɗa a ransa a bayyane amsa shi da cewa yayi irin wannan shine ainihin mace budurwa wanda ɗa namiji bai taɓa kusanta ba duk wata mace haka gabanta yake sai dai in taɓawa yayi sai dai in taɓawa wani yayyawa wuke ta shine gurin zai bude ya zamana da faɗi da zurfi Abdul yayi shiru yana nazarin dokta dadin dadawa kuma yana mai tunano yanda gaban Hajiya Saude yake tun farko da ya fara kusantar ta shi ba haka ya gana ta gaban ba haka ya gana ta ba ko da ya shige ta ma sai da ya space a gefe na lungunan gaban nata da faɗi ya ci shi sosai shi kuma na yarinyan nan tamkar o ya gan shi san bai ma faɗi san ba mai faɗi bane haushin saude da bai taɓa ji ba ya rufe sa haka kawai zuciyarsa ta basa ashe sauran wasu ya aura sam shi bai san komai ba akan wannan harkar tunda shi ba dan iska bane kuma shi ba karatun doctor yayi ba amma doctor a haka suke dauke mazan amma doctor a haka suke ɗaukar mazan kuma na ga gurin karami ne sosai ni fa yanda nake da girman nan anya kuwa abin zai shiga doctor cewar Abdul da yayi maganar yana hasko yanda kasan da yake abu dan mitsitsi kamar ita ya faɗa a ransa Dokta Mutsaf ya shiga mamakin wai yau Abdul ne yake tambaya anya kasa zai dauke shi ya zama mara kunya na karfi da yaji san ba haka yake ba tunda yarinyar nan ta shigo rayuwar sa yake neman zama dan iska dan iskan ma na bugawa a mujalla malam wait wai gaban waye zaka ci ne ka bi ka ishe ni da tambayar rashin kunya wallahi duk ka sani wallahi duk ka sani jin kunya abdul jalal ya tabe baki hadi da cewa kunyar mara kunya da asara ne kunyar mara kunya da asara ne dr musab yayi yar dariya yace naji gaya min dai nawa waye ka samu a tuge kake so ka wargaza shi uban harijai iyayen kasan harijai ne ni Abdul ya bashi amsa cikin rashin kunya. Doctor ya kwashe da dariya yana faɗin, "Ai na sani wallahi. Nawa zaka ci please?" Cikin isa Abdul ya ce, "Na mata ta mana almukuri'a." Sai dai na ji gun a tsoke, ni ban ga ta ina ma zan samu shiga ba. Dr. Mutsaf ya zaro ido kamar yana gabansa, ya ce, "Kai Jalalu, har abin ya kai ga haka?" zaka wargazawa 'yar mutane mutunci bayan ba auren ta kai ba tun kafin ya kare shi Abdul ya amshe shi da guntun tsaki haɗi da cewa a hasale in ji ubanwa wa ya ce ba zan aure ta ba ni fa wallahi ina son yarinyar nan kawai ban da yadda zan yi ne kuma ni dai kawai yarinyar nan kaddara ta ce ban san ya zan yi ba zuwan ta cikin rayuwata shine silar da yasa nake gane fari da baki doctor ya amshe da dole ka gane fari da baki kana lugugwitar mas kana lugugwi kana lugugwitar musu yarinya abu ya kai ga har kana so ka faɗaɗa mata farji kato da kai ko kunya baka ji ba zaka hau yar mutane da ci kamar ka samu size ɗinka sai kai ta matsa gwatso ko ba kunya Abdul ya kara amshewa da tsaki ya ce, ina ruwan so da wata wai ita kunya kaga ni ba shi yasa tuntuni ina son kiranka gudun kar ka raina min hankali ya hana ni kiran kiranka dokta yace wane ne raina wa Jalalu dan gidan ummu hankali Allah ya baka hakuri mutumina yanzu me kake so Abdul ya amshe da so nake na shiga please ya zan yi kamar kuma zai yi zafi abin ko wallahi tausanta nake ji ni gurin ne na ganshi karami sosai kamar da yanda yarinyar take karama haka fa gun yake Dr. Musab ya ce wannan shine cikakken gaban mace wanda ko yatsa bai taba ratsa ta ba domin da ko yatsa na ratsa ta zaka ga gurin ya dan bude ko yaya ne duk da dai yatsa baya bude gaban mace duk duniya da namiji ne kawai ke lalata budurcin diya mace Abdul ya amshe da Na naji dalla ni ka gaya min ya zan yi in shige salon alin ba tare da ta ji zafi ba please doctor ya ce ai aiko dole ta ji zafin fitar butulci kamar yadda kowace ƴa mace ta ji sai dai ko in maganin bacci zaka bata ta sha ta yi bacci yanda zaka yage ta ka shiga lungu da sako a maganar kawai da doctor yayi tun tausayinta ya cika zuciyar Abdul ya ce ka ji ka zalimi wai in yage ta yadda nake so kamar wata turmin atamfa ya yayi yar dariya ya ce, kai ne babban azzalumi da kake so kai kai iskanci da yar mutane har da tambayar har da tambayar yi ba kake yi Abdul Jalal yace a a please ba da zalunci nake nufi zan shiga ba ai a hankali zan yi kuma ni ba zan ba ta maganin bacci ba gaskiya a hayyacin zan ratsa ta a hankali dan ma dai abin na ji shi kamar mayan karfe in na zo gunji nake kamar ana jana dan ma Allah ya sa ina controlling kaina saboda tausayinta ai da tuni nayi ko ba hanya sai nayi wallahi doctor ya ce a'a gwara ka bi a hankali kar ka je ka jawo ma yar mutane yoyon fitsari Abdul Jalal yayi shiru sai ya ji ya kara tausanta kuma ya rinka jin tsoro jin doctor ya ce yoyon fitsari ya ce to ka gani yanzu ka bani wata shawarar yadda yadda zan yi cikin salama ni dai in ji me ake ji wallahi in na ganta jina nake jikina har rawa yake yi saboda sha'awa tsoron ta fa nake ji yadda ka san ita ta haife ni kai ni fa doctor yarinyar nan haifa na ne kawai bata yi ba amma ni dai na zamar mata kamar baby gwara in ci ko zan samu salamar sassauci ba karamin dariya kalmarsa suka bawa wa doctor Musabba amma ya danne dan yana so su rabu lafiya yanzu dai yayi dariya ya san dole za su hausa masu fado awo ka ne kawai bata yi ba doctor ya kara maimaita abin da ya ce sai da ya gaza daurewa yayi yar dariya ciki ciki Abdul ya ce eh ehem wallahi haifata ne kawai bata yi ba amma gashi tana ta bani abinda umma ma bata bari na sha ba Dr. Mutsaf ya kwashe da dariyar da bai san ma ya kwashe da ita ba ya ce gaskiya ne da gaskiya ne wallahi abokina kayi hauka Abdul ya amshe shida a tun hauka na kasuwa na siye ta da kuɗi na na yafa a jikina na ji komai in ma gaban hauka ne nayi yi ya kara sakin baki ya kwashe da dariya yana mai maimaita kalmar ni fa doctor haifana ne kawai yarinyar nan bata yi ba a zuciya a fili ya ce oya gaya min yanzu me ta baka da umma bata baka ba Abdul ya amshe da nonuwa mana ai umma bata ban ba sai aka hada ni da wata watsitsiyar madara kila ma shi yasa na kara zama tantiran dan iska gani nan duk na watse bani ga can kasa bani ga duwawu bani ga nonuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dokta ya ja dogon sallar lamun da ya kasa karasawa saboda dariya har yana fashewa har yana faduwa daga kan kujerar da yake kai ba karamin dariya kalaman Abdul suka kara bawa doctor ba lalle ma doctor ya faɗa still sai dariya yake yi Abdul ya yi kwafa zuciyar shi faljin haushin dariyar da doctor ke masa dan shi bai ga abin dariya ba duk abubuwa da ya faɗa direct daga zuciyarsa ya zo ya ce buran ubanka doctor doctor Mutsaf ya kara kwashewa da dariya haɗi da rike baki yana cewa to fa sancin yar mutane har zaki ya saka ka koya ko duk a cikin rashin shan nonon umma ne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 dole ta fara zuke zip din Abdul Jalal ya da kansa sai numfarfashi yake yi kana suka sauka a cikin jirgin ajere suka sako airport din cike yake da security saboda shi almukuri'a ta kore ko ina da ido